Hmm. kai <coughs> ah. kin doka doka kin taka doka kin keta haddin doka kin ci mutuncin shari'a za mu ci mutuncin ki. Ah, kin yi wa hukunci karantsi kuma kin yi wa hukuma kina nema ki wa hukuma mulkin kama ka wa hankali in eh, rainin hankali to burin ga miki eh, a matsayin da kika fito yanzu kin sa jambaki wanda kin iya hoda wanda hada tafiya da kuka yi namiji yanzu za ki shafa ma jaraba kwarai baki isa ba za mu ci mutuncinki karanta mata doka ta ofisa Ah, banda sa takal ah, banda sa jambaki nan kenan ina daukar hankali banda hawa takalmi mai tsini saboda kada a gwada tsayi da ma'aikaci duk macen da ta yi haka za ta biya tarar kuɗi naira ɗari biyar dole ki kawo ta anan ko kina so ko baki domin kin fito unguwa da rana tsaka duk matar aure ya kamata a ce tana gidan miji tana aikin tuwo ko a kawo tara ko za a kawo mota ki to ai ni ba da kuɗi gidan suna za ni ba shi isa na fito ne gidan suna gidan hudu ba za ki ji ilimi kar ki mana rashin kunya ya caje ta caje min ita a nan gurin to ni mata aure ce duk auren ki mu ma mazajen aure ne ya he ke biki isa ki ce mana ke matar aure ce kina ganin mu da mutuncin mu tuntule ta tuntule ta ka taje min ta caje ta Hmm? kin yi sa da Allah sa ba zawara ce ke wala da kin gane baki da wani don sai da ce ki gida yau dalalam ta ki a kai kuma shi ne da za ka mun an gaza mai kan turuwa kenan in caje ta mijinta ita ho i gani <laughs> na zan yaki nan yaki ma sai da bariki nawa ne a gurin ka ne nawa ne a gurin ka nawa aka nawa muka tara ka san na gaya ma da ce yau da ranar nan yan balanku kai kuma sai ka yi yan takalma